sha biyar sha biyar ga watan rabi al'akhir bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1438 a karatu cikin littafin hamul masail mana nan cikin kitabu sahau wanda ma da ke gaya mana rahimahullahu ta'ala wasahu fi salatil qada'i mantuwa a sallar da kake rama ta in akwai dalilin ramuwan kasawi fi salatil aba'i kamar mantuwa ne a cikin sallar da kake ba da ita a yanzu yanzu nan sai ce wasahawi wasahawi fi nafilati mantuwa a cikin nafila kasawi fi faribati daidai ne da kamar kayi mantuwa a cikin fariba kawo mantuwa na fila to daidai da kamar kawo farilla ya ce illa fi sitti masa'ila sai da matsaloli guda shida matsalan farko alfatiha in ka bar fatiha a sallan farilla sai dai ka wurgar da wannan raka ka kawo ta saɓanin nafila ita ba ka yi gyara ta da sujjada kabla salam wasura ko in ka mance sura a sallan farilla za ka yi sujjada qabla salam amma na bula babu wani mushila wasu sura ko in ka asirta a wasu waljihar ko ka asirta ko ka bayyana ina sallan farilla yana jawo sujjada amma a sallan na bula babu kone wa ziyadati raka ko ƙarin raka. in ka kara raka a sallan farilla dole ka dawo ma a sallan nafila ne za ka iya tazarce sannan kai sujjada wa nisyani babil arkani in bala sannan kuma da zuba mance shashin rukunai in abin yi tsawo to na farilla ya bambanta da nafila to mun karanta matsaloli nawa kenan mun karanta matsala ta farko da ta biyu ta uku ta hudu ke ya za mu tashi wa man kama ila salisatin finna filati a gudu na mu tashi ku wanda ya tashi zuwa raka ta uku a cikin nafila to fa in ta zakara kabla abdin ruku in ka tuna kafin ka kulle ruku raja'a sai ka dawo ka zauna wa ba da salami sai ka yi da ba da salam wannan matsalan farko ke ka tashi zuwa raka ta uku a sallar nafila sai ka tana kafin ka kulla ruku to sai ka dawo sai ka yi da ba da salam wa in aqada thalithata tamam ka riga ka kulla ta uku tamada sai yi ta zarce ka wuce wa zabar rabi'ata sai ka kawo raka'a ta hudu wa da kabla salam sai ka yi kai da qabla salam inda asali na nafila salatun laili mafna mafna amma duk da cewa ya halatta in ka so ka yi raka'a hudu to kaga in ka dauki wannan hadisan da suka zo akan raka'a hudu wannan matsalan ba ta shafe ka wake ba aisha radiyallahu anha take cewa ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashara raka annabi sallallahu alaihi wasallam baya kara kan raka goma sha biyu ko ramadan ko ba ramadan to sai ta ce yusalli arba'an yana sallah raka hudu to wani zaka dauki raka hudu babu laifi kenan mana wannan matsalar ma ba ka kawo ta aslan zai yi sallah raka hudu ta ce kar a tambaye ta ke sallan da tsawon sallan sai sake raka hudu kar a tambaye ta ke sallan da tsawon sallan sai kuma ya kawo raka a uku to ga muke nan a wannan wannan matsalar ba shigo wannan ba ta shigo ne in ka dauki raka a bibbiyu sai ka mance ka tashi zuwa raka ta uku to shi ne ke cewa in kafin ka kulle rukunin. to ka dawo sai kai sujjada ba da salam in kuma ka riga ka kulla raka ta uku to shi kenan sai ka kawo ta hudun kaga sallan farilla ba zai taɓa yi waka ka mance ka tashi zuwa raka ta uku a sallan asuba to ba ta bace to ka zarce ka kawo ta hudu an ka zarce da gangan sallan ta ɓaci amma sallan lafila sai ka zarce ka kawo ta hudu sai ce wa sajada qabla salam bi khilafil fariba yace sabanin sallan fariba fa innahu yarji'u zaka dawo mata ma zakara duk lokacin da ka tuna in sallah mai raka biyu ce sai ka tashi zuwa ta uku ka dawo ko ka kulla ruku'u ko baka kulla ba in mai raka uku ce sai ka tashi zuwa raka ta hudu to za ka dawo ko ka kulla ta hudun ko baka kulla ba in mai raka hudu ce kamar salatul isha salatul zuhur salatul asr to dole ka dawo ko ka kulla ko baka kulla shi ne ba ka dawo mata ma zakara duk lokacin da ka tuna wa ba da salam kuma zai kai sujada ba'da salam saboda yanzu ƙari ne kai ai inna man qama ila raka'atin thalithatin fi nafilat wanda zai tashi zuwa raka'a ta uku a nafila wa tadhakkara qabla abdi ruku'iha kuma sai ka tuna kafin ka kulla ruku'u raja'a jalisan yau in dai kafin ka kulla ruku'u sai ka koma ka zauna wa sajada ba'da salamihi sai kai sujada ba'da salam saboda ya yana kai sujada ba'da salam liziyadati saboda ƙarin da aka samu na wannan ƙarin da kai ce kama marra hukumuhu wa daliluhu kamar da hukuncin ya gabata da dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa raka'a ta biyar ya dawo sannan ya sujjada da salam shine kama marra hukumuhu wa daliluhu domin al-ma'tuf ala al-marfu'i yakunu marfu'an hukmuhu to sai zama mawa daliluhu ce wa in aka da thalithata amma ka riga ka kulla raka'a ta uku to shi shikenan tamada sai ka zarshi wa zada rabi rabi'atan sai ka karo raka'a ta hudu wa sajada qabla salamihi sai ka yi sujjada qabla salam to me yasa za ka yi sujjada qabla salam li'anna hukmuhu inda idin yanzu hukuncin ka nan hukumar siyani sajidatul wustaniya a gaba masajida ko kuma jilsatul wustaniya jilsa ba sai yana na ambata shi sada yanzu zaman jilsatul wustaniya zaman tsakiya yanzu babu zaman tsakiya sai zama ka tauye tahiya da zaman tahiyan da karanta hiya ke ce kama marra bi dalilihi kamar da ya wuce tare da shi mutumin da bai samu wai zaman ta tahiya ba yana sujjada ne qabla salam yace bi khilafi wuqu'i mithlihi fil faribati sabarin in wanda ya faru ne a cikin fariba to idan a cikin fariba ne al'amarin ya sha bamban li'anna al-qiyama ila rak'atin za'ida domin tashi zuwa raka'a ta ƙari in ka tashi zuwa raka ta kare to fa hu yarji'u mata ma zakarahu shi a farilla dole ka dawo duk lokacin da ka tuna wa yasjudu ba'da salam kuma yake sujada ba'da salam ziyadati saboda ƙarin tashin da kai ala qa'idati hadithi qiyamihi alayhi salatu wassalam ila khamisatin kama sabaqa kamar da ya cikin hadithin abdullahi ibnu mas'udin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa raka'a ta biyar to sai dawo kuma ya sujada ba sala. wannan yana karkashin matsala ta hudu ke to matsala ta biyar wa man nasiya rukunan fil nafilati wanda zai mance rukuni yance rukuni ma'ana farilla ke kan ruku'i sujudi kamar ruku kamar sujjada a cikin sallan nafila walam ya tazakkar hatta sallama sannan kuma baka tuna ba har kai sallama wa tala kuma abin yi tsawo to shi ke ne ce fala ya da tarihi. ba sai ba sake ba bi khilafil faribati amma sabanin fariba fa innahu yu'iduha abadan ba ka sake har abada in faru ba ne ba ka yi ruku'u ba ba ka yi ba duk tsawon da ya ko shekara nau ne ka tuna to sai ka sake sallar yu'iduha ababar? ai innama nasiya rukunan min arkanin nafila wanda zai manta rukuni daga cikin rukunan nafila kan ruku'i wa sujud kamar ruku'u kamar sujjada walam yatadhakkaruhu baka tuna da wannan rukunin ba hatta sallama har kai sallama wa tala kuma abin yi tsawo to fala i'adata alai babu ramuwa kanka lianna nafilata la tuqda ti ita nafila ba a ramata bi khilafi wuqu'i mithlihi fil faribati sabanin in hakan ya faru a cikin sallan fariba fa innahu yu'iduha abadan ba ka sake har abada saboda li hadithil musiu salatihi wa hadithin wanda munin ta sallah hadithi ne wanda yake jigo a cikin farillan sallah ya zo yi sallah a masallacin annabi sallallahu sallama sai wai ma annabi sallallahu sallama sallama annabi sallallahu sai mai mai da sallama wa alaikas salam ce eh, irje fasalli fa innaka lam tusalli kuma ka sake sallah domin wannan ba sallah kai ba ya sake komawa ya sake yin haka annon sallallahu sai mai sake ce mai irji fasalli fa innaka lam tusalli ba karshe ce da ya rasu rasulullah ka karantar da ne ba zan iya sallan sallah fiye da haka ba to kaga ya bar rukuni shi sa annabi sallallahu ce je ka sake ya bar tumanina yaushe ne wanda yake cewa haifu taraka fiha rukunaini asasiyaini domin ya bar rukunai biyu jigajigai al'itidala yani taraka al'itidala ya bar itidal ya bar daidaituwa wa ta kuma ya bar tumanina kaga babban abin da sa annan sallallahu sai wasallam ce je sake sallah su to kuma sai karantar da shi cewa in kashi za ka yi sallah yi kabbara yi karatu har zuwa ƙarshen sallah ta ba komai da komai na sallan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai so da dama suna kafa dalili da hadisin akan cewa annan sallallahu alaihi bai ce ɗora hannun dama akan hagu ba a cikin sallah shi malam ya kawo fahimta lallai haka ne to kuma a cikin hadisin kamar ibn hajar ya ce a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce yayi sallama ba muku da wannan tun da dadewa kuma har yanzu ban ji ne maganan cewa eh akwai sallama tun ka ce akwai sallama hatu burhanakum in kuntum sadiqin mana kenan ka ce ba za sa hannun dama ba akan wannan wannan hadisin to shikenan an tafiyar da shi haka zuwa karshen karshe kai ma in muka ce bara mu sa ba din to kai ma karshe kenan in kai sallah bara kai sallama kuma salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an bata shi a cikin hadisin irin Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wasu malamai sun tafi rukuni ne shi ba wajibi ne bai an bata shi a cikin hadisin ba to ba ke nan bara ka lura cewa ai hadisin a cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya dora hannun dama akan wannan abu ne sananne inna ma'ashar al'ambiya duk taron annabawa kaga ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ba umurna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa annaba aymanana ala shama'ilina fi sada sai kuma abu ne sanan mu a gurin su kuma duk babatun da ake yi har yanzu mun sake karatu a nan da wasu gurare musamman abin da su ibn al-arabi suka faɗa ibn arabi da imam al ta ce dai akwai maganganu uku ba a sawa na farko ko a farilla ko a nafila sai dai ka sauke hannunka magana na biyu ta ce a nafila an rangwanta za ka sa amma ban da me yau sai magana ta uku to magana ta uku nan muke so a zuwa gaya ma jama'a ana sawa a farilla da nafila sai suka ce wa huwa sahi to har yau shi ne ban ji karatun wa huwa sahi din nan wa huwa sahi musamman wanda suke cewa suna wayansu littafai ko rawar jayayya ko haka jayayya ne na ce ko menene to ya kamata in sun karanto su karanto da irin wannan ya ce ga malaman malikiya jigajigai sun ce wa huwa sahih kaga shi kenan ya warware ne kenan ya warware jayayya amma bai ya karanta irin wannan ba bai warware ba ya kulla jayayya da to Allah mai gima daukaka hana mu son zuciya to mutum ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koma ya sake saboda ya bar rukuni ya ce wa qala kuma abin ya dan yi tsawo hatta jaa wa sallama har yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan ba wani tsawo ne cancan tun ba a cikin masallacin wannan sai ke nuna maka cewa ana sallama ga wanda yake masallaci in ka samu mutum a masallaci kana mai sallama sannan kuma har yanzu ka samu mutum a masallaci sai ka fara sallah tukunna kafin ka gaishe shi kaga duk wani sarki mai rawani yana bayan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wani sarauta da mutum yake ji da shi yana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manan sahabin kuma sai bai fara sallah tukun yau sai ko gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai inkari ya ce a ka ganni ina zaune kuma kan ka zo ka gaishe ni ba sai ya tabbatar da shi akan haka to nan annabi sallallahu alaihi wasallam ne mai da shi je sake sallah ya sake mai da shi fa qala lahu alaihi salamu ba'da raddi bayan da ya mayar mai da sallama kaga ne na maka cewa ko da mutum yayi kuskure a cikin addini mana ana amsa sallama shi bukun ya zo yi sallah gaje gaje amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa mai sallama yace wa alaikas salam irje fa salli fa innaka lam tusalli yace wa alayka salam mai mai da sallama ce ko ma kai sallah domin ba sallah kai ba yau kaga amma shi a gurin shi ya dauka sallah amma tun da ya kakkare sallan sai Allah sa ce fa innaka lam tusalli mana Allah bai karbi sallan ba ke mana kenan idan mutum yayi sallah ba akan sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to yi ji tsoron cewa sallar shi a mayar mai da kayan shi musamman mutumin da zai tauye rukunai a cikin sallah to sai cewa in ta zakara rukuna fil faribati amma ka tuna rukuni a cikin sallan fariba an karibin in a kusa kusa ne sai ka tuna har ka yi sallama sai ka tuna ai baka yi sujjada ba ko baka yi ruku ba a harama sai ka dawo ka yi harama da sallallahu akbar wa ata ma nasiya sai ka zo da abin da ka manta sai in sujjada ne ka fadi kai sujjada wa sajada ba'da salami sai kuma kai sujjada bayan kai sallama ala qa'idati hadisi zil yadaini akan ka'idan hadisin zil yadaini wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ne kenan gurin yayi sallama da baraka biyu to daga shi zulere ne tabbatar mai annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah raka'a biyu ne to annabi sallallahu alaihi sai dawo ya cika sallan sannan ya sujada ba'da salam ce hadithin al-muttafaq alayhi hadithi ne wanda yake muttafaqun alayhi to qala rahimahullahu ta'ala wa ومن قطع النافلة amdan to duk wanda zai yanke nafila da gangan aw taraka minha raka'atan ko ka bar raka'a ka bar raka'a ma'ana sai kai raka a kwal kuma kai ba witiri ne amma da witiri ne wannan jaiz mutum ya zo witiri da raka a kwal man ce ya tabbata da gurin Usman bin Affan ya yi witiri da raka a kwal kuma witirin ma ka ce ya sauke Qur'ani to ya halatta mutum ya yi karanta raka'a ya yi karatu da raka ɗaya kwal inda witiri ne ke to amma sallan dare ne to dole kasance biyu raka'a ɗaya sai ka kawo ɗaya to sai ka cewa an wata raka min minha raka'atan ko kabar raka'a aw sajadatan ko kabar sujjada amma da gangan to a'adaha abadan sai ka sake sallar har abada sai ka sake ta ana bin ka bashi ke wa man tanahada fi salatihi yace tanahada fi salawa ne akhraja ba ba'da muddati huznan mutumin da zai ajiye numfashi ke akhraja nafasahu mutum ya fitar da numfashi ajiyar numfashi saboda dai bakin ciki ko kuma raɗaɗi ko dai tsoro mutum ya ajiyar numfashi to shi ce falashe a alai babu komai a kan shi illa an yalbika bi hurufin sai dai kuma ya yi furci tun da ajiyar numfashi shi za ka samu ko a ciki ne hmm. kaga mutum ya yi shi amma ba tare da ya buga ma baki ba to sai dai in ya yi furci da wasu harufa to a lokacin kuma sai a lizinta mai sujjada ke wa idza sahal imamu bi naqsin idan imam yayi mantuwa ya rage aw ziyadatin ko kuma ya kara sabbaha bihi ma'mum to mamu sai su mai tasbihi sai subhanallah subhanallah mana shi imam ya ga an ce mai subhanallah to sai ya tunani akwai abin da yake imma ya zama ya kari ne ko ya rage kamar ya zo tahiya sai ka ji subhanallah ya miƙe sai ji subhanallah to mana na ya yi kari zuwa a ta gaba ke to sai ce wa idza kamar imamu matsala ta gaba ke wa idza kamar imamu min ne idan imam ya tashi a biyu min ne. fasabbih bihi yayi raka biyu me ya kamata yi wata hiya ke to sai tashi sai da ya ce fasabbih bihi sai ka mai tasbihi subhanallah to fa in faraka al-arda in ya riga ya rabu da kasa ya miƙe ko bai gane me kake nufi ba to fattabi'hu ka bi shi to zuwa ƙarshe dai za zuwa gane me za a yi inda ka bi shi yanzu a zuwa yi sujjada ƙablas salami ke da an rage mai an rage tahiya da zaman tahiya sai zama daidai da hadizin abdullahi bin buhaina ce shi ne ka mana shi a can cewa hadizin abdullahi bin buhaina salla annabi sallallahu alaihi wasallam salla fa qama fi rak'ataini فصبه به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين za mu ɗauki ko da rabin bayanin da malaika mana ya ce bayani akan wannan jimlolin wanda ya yanke nafila da gangan ko ya barraka ko sujada yani anna man kafa an nafilata wanda zai yanke nafila ba da ma shara fiha bayan ya fara ta au ta'ammada tarka ba'di arkaniha ko da gangan ya bar wani rukuni daga cikin rukunan sallah na nafila to sai ka maka misali ka sujudi wa ruku'i kamar sujjada wannan dole ce don haka samu wa Allah ke ta Qur'ani yana kassase mai ruku'u da sujjada wa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ne ce warka'u kalla la tuti'u wasjud ana capturing din sujud ana capturing din ruku'i ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar amma wannan domin karka fahimci cewa ya maryama rabbi li wasu judi kaga judi ki yi sujjada warka'i ki yi ruku to karka fahimci cewa ana fara ne ana fara sujjada kuma sai a dawa yi ruku suka ce alwawu huna aksu tartib mana ruku sujjada ke to amma dai sai ga ka abubuwa guda biyu to da ruku ne ke awil itidal ko mutum ya bar kamar itidal daidaituwa audumanina ko kuma nutsuwa kawai na in ka zo ka bi mutum sallah ka ga bayan nutsuwa sallan gwanda ma kayan ki musamman imam zai kara sallah sannan wani su suna sallah to so da dama za ka ga ka bi wani amma sallar tashi za ka samu ba mu nutsuwa kafin ka yi ruku ya dago kafin ka je sujjada har ya yi sujjada ta biyu to ga wannan kawai ka rabu da shi ka je kai sallar ka kuma ban ba lalle ba ne a ce sai an yi jam'i bayan jam'i bal ba malikiya suna cewa makaruhi ne wannan a an yi jam'i sannan ko mu shigo mu sake jam'i ana kowa ya sallar shi kawai ladan insha Allah yana wa Allah zai baka to sai ke cewa ko ka bar nutsuwa a abaha abadan to ka maimaita sallar nan har abada in dai ka bar rukuni dole sai ka saki li hadithi musi salatihi saboda hadithin wancan sahabin da munanta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle ya koma ya saki bina'an ala anna an-nawafila talzamu bi shuru'i fiha akan cewa gini akan nafila tana lizanta in ka fara ta in ka shige ta sai ka cika to fa in ta'ammada qata'aha in mutun da gangan ya yanke ta aw ikhlal ruknin minha ko kuma mutum ya warware wani rukuni ya wofantar da wani rukuni a ciki lazima lazimahul itiyanu biha to dole ne sai ka zo da wannan rukunin lazimahu al-itiyanu biha luzum al kuma lizinta na farilla dole dole wala tabruhu zimmatahu amma ne ce wala tubarrahu zimmatuhu ba za a kubutar ya ce rahu ba za a kubutar ba ke mabni lima lam san mafa'ilu ba za a kubutar da zimmar shi ba wuyan shi illa bi ha sahihatan sai in kai na bulan cikakkiya mai kyau li'annahu alzama nafsahu biha domin ka ta ma kanka wannan aiki to tunda ka ta ma kanka dole dole sai ka cika ta inda da gangan ne to amma ba da gangan ba zai zama ba sai ka sake ba ke to idan mu dakata akan wannan jumla kenan wa annam man tanahaba fi salati ay akhraja nafasahu ba'da muddati huzn huznan aw ilaman aw khashyatan zuwa karshen babin ki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wancan satin mun dauki sunna ta farko musamman a cikin babin janaiz su da dama mun mance da allahat to kaga yana da kyau murayar da lahat kamar da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya saru na bi waqas ci in ya rasu ilhadu li lahdan in na rasu kumul lahat to kaga kai ma an ka rasu mu maka me lahat ni ma na rasu kumun me lahat ta sannan shi lahar kuma ba da ba da itace ake yin shi ba wansibu alayya labina nasban sai a kawo tubali sai a toshe ramin ice kama suni abu rasulillah sallallahu alaihi wasallam to har yanzu a babin janaza sai mu kasa abubuwan daban-daban mu fara daukan janaza kenan mu kawo sunnoni sunnoni sunnoni da aka mance da su sai mu shiga wani abu daban kuma ke tufafin mumini bayan ya mutu tufafin mumini bayan ya mutu to yana daga cikin sunna amma mutum likafani irin likafanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda Allah ya zaba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan Aisha radiyallahu anha take cewa kufina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswabin laysa fiha qamisun wala imama an yi ma annabi sallallahu sallama likafani cikin fale-fale uku mana falle kamar wannan kenan falle a falle kaga wannan falle guda ɗaya ke to sai a kawo na biyu shi na ukun shi inda yake a buɗe kawai haka aka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi to sai take cewa laysa fiha qamusun babu wata riga ba aka annan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba an buɗe shi laisa fiha qamisun wala imama babu riga sannan kuma babu mai rawani ba riga ba rawani yau za ka ja mana shi ta canke yau to wannan fale-fale ɗaya ke fale-fale ɗaya in wannan shi ne gawan to an sa shi za mu hada su guda ukun kawai inda ba na siyo bane a ce sai an sa na farko sai an naɗe sa na biyu a bayan hada fale-fale guda uku fale-fale na ɗaya na biyu na uku to kawai ubudije fiha idirajan kawai shi kenan sai a nan naɗe wannan naɗo nan aka nan naɗe can shi kenan nan daura nan ɗaura nan shi kenan likafanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi ma na daga cikin abin da mafi yawancin jama'a ba a yi to da wannan kenan mulizanci sunna wajen likafani shi ma wajen likafani sai kasance fale-fale guda uku tunda shi Allah ya zaba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to abinda Allah ya zaba manzan Allah sallallahu alaihi sallama zai zama shi ne mafifici kamar mun so da dama sai ce ina za a je a dinka ina za a je a dinka zai ga an yi dinkin amma kuma dinkin ba wai cikakkiyar riga ke dinkawa وليس فيها قميص ba ولا إماما كما بارون كما بما ما كشي أنه صلى الله عليه وسلم ينا رأي ينا سارون مو كما رأي وهي من رون ينوى جكمو أبا wanda yake da marawani to sai ka mutu kuma ka tafi kiyama gingin gingin rawani to kaga kar ka ji tsoro ma kar ka saba ma irin shigan manzon Allah sallallahu wannan ita ce sunna ne da yake ya kamata ita ma marawar da ita to Allah mai gima da kuka ta daga shehu kuke wajen hadizai e wannan dai na littafa ne na cikin sayar bukhari a cikin babu kafan da gairi kamus ni ba tare da riga ba in ka duba hadisi na 1272 da 1271 1272 da 1271 kuma hadisi ne da ke shararre ko da bulugul maram ka duba musamman tun ce babin janaza ne to ba ko da bulubul maram ka dauka za ka ringa samun irin wannan hadisan ko kuma cikin tattafin sifatu salatin nabi sifatu ahkamul ke ahkamul da ima da kuka bata kai alaikum salam maganan ramana nafila in mutum ya yanke ta kenan kowa ce ba a rama nafi amma ko na bulbulin da ya tabbata sun ma annabi sallallahu alaihi ya rama su wannan na na rakatai alfajiri mun karanta kwanakin baya a nan ne ko karatun alamis kuma abin ne ke bayan ma rana ta fito amma sallah sun bai umarci bilal yi ne a nan ne mun karanto daga sayi muslim ya umarci bilal ya kira sallah bayan da ya kira sallah suka yi tahiyya suka yi nafila raka'a biyu sannan kuma suka yi ne suka yi sallah ba sannan shi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nafilfilin da ya mance suna sallan azhar sannan ya zo ya rama su bayan sallar la'asar kuma duk da cewa don shi shi kadai ne ko al'ummar shi ma za su yi haka wannan magana akwai janin jaka ce amma kamar sallan dare ya bar sallan dare ko ne bacci bai sallan dare ba yana rama shi da rana sai mai da shi raka a goma sha biyu to daga na fulfili ke na iya rama su wallahu alam wani ke cewa shin idan mutum ya manta ya kama to zai yi mutum ya mance ikama me zai yi to ita ikama ba wata ba wata sujjadin da wake mata la qabla salam wala ba'da salam tana daga cikin sunnoni amma ba sunna ce wacce take mai karfi ba wannan kagan ka zo ka samu an fara sallah kai ba sai kayi me ba sai kayi ikama ba ba suna daga cikin sunnoni amma ba sunnoni da suke mai karfi ba Allahu a'lam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mance bai ba sai ya rama shi ya halatta mutum da ya yi alwala sai bai samu imam ya fara sallan azhar kuma mai yana na fulfulin to shikenan babu laifi mutum ya rama bayan azhar sai kai raka hudu ke sannan kuma har yanzu sai kai nafila raka biyu daman ba bayan shine raka biyu kafin raka hudu mana sai ka kawo raka nawa kenan raka shida ke بابلين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته